radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan mu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shan shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 29 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan safar a shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 715 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan muharram na shekara ta 726 hijira kamariya hassan bin yusuf bin mutahar alhilli babban malamin addini ya rasu an haife shi a garin hilla na kasar iraki mahaifinsa kuma ya kasance babban malami ne a zamaninsa wanda ya fara koya masa karatun Kur'ani mai tsarki tun yana ƙarami bayan nan kuma ya shiga karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da hoja nasir attusi bayan ya zama mashtahidi a ɓangaren ilimi ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai daga cikin littafan da ya rubuta kuwa akwai littafin nan na taskiratul fukaha. da kuma littafin nan na nahjul imam fi tafsirul qur'an al-majid da kuma littafin nan mai suna muntahal al-matalib da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 983 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga muharram na shekara ta 460 hijirar kamariya sheikh muhammad bin hassan tusi wanda ake wa lakabi da shehu ta'ifa ya rasu an haifi shehu tusi a shekara ta 385 hijirar kamariya a garin tus wanda yake arewa maso gabacin kasar iran bayan karatun sharafage ya je birnin bagadaza na kasar iraki inda ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na wani lokaci waɗanda suka hada da sheikh al-mufid da kuma sayyid murtaza alamul huda daga baya shehu tusi ya kafa makarantar hausa ta birnin najaf al-asharaf a kasar ta iraki kuma daga lokacin ne fiye da shekaru dubu da suka gabata har zuwa inda yau take ake karatu a wannan cibiya shehu tusi ya rubuta littattafai da dama a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma hadisan ma'aiki tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka da littattafai na fikihu da kuma usul mafi shahara daga cikin littattafan da ya rubuta dai shine littafin sa na tafsirul bayan sai kuma littafin nan na istifsar game da littafin sa na at あ! masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanun labaran faransa ta tsorara matakan ba da visa ga kasashen larabawan yankin maghreb 'yan siyasa a kasar gini sun fara mayar da martani kan daftarin shirin mika mulki da sojoji suka gabatar kasashen rasha da kuma iran sun tattauna hanyoyin bukasa nukiliya cikin rumana don zuga cikakkun labaran kasar faransa ta tsorara matakan ba da takardar shiga kasar ta biza ga 'yan kasashen morocco algeria da kuma tunisia gidan talabijin na europe wanda ya samu tabbacin labarin daga kakakin gwamnatin kasar gabriel atal ya ce faransa ta ɗauki wannan matakin ne duba da matsalolin da take fuskanta wajen mayar da wasu daga cikin 'yan kasashen gida daga kasar a don haka ne faransa ta ɗauki matakin rage ba da biza da kashi 50 cikin 100 ga 'yan algeria da kuma morocco. sai kuma kashi 30 cikin 100 ga 'yan kasar tunisia faransa ta ce bayan amfani da matakin diplomasiya da barazana ba tare da shawo kan lamarin ba hakan ya sa ta yi amfani da takunkumi tunu da yi kasashen algeria da kuma morocco suka yi tirar da matakin wanda suka ce ba shi da wani dalili sannan ba kamshin gaskiya a ciki a gini an fara mayar da martani kan daftarin shirin miƙa mulki da sojojin ƙasar suka gabatar a ranar litinin da ta gabata ce sojojin da suka yi jujin mulki suka gabatar da daftarin shirin mika mulki inda suka sha alwashin mika mulki ga gwamnati wacce firaminista farar hula zai jagoranta da kuma kwamitin ƙasa na riƙon ƙwarya burin da sojin na kwamitin cnrd karkashin jagorancin laftana kanal mamadu dambiya suka gabatar ya tanadi shirya sabon kundin tsarin mulki shirya zaben raba gardama domin neman amincewa da shi da kuma shirya manyan zaɓuka haka kuma daftarin ya kumshi cewa duk waɗanda suka rike wani mukami a wa'adin mulki na uku na hamɓararren shugaban ƙasar alfa kwande ba za su shiga cikin gwamnatin riƙon ƙwarya ba haka kuma duk wani mamba a gwamnatin riƙo hatta na kwamitin cnrd na sojojin da suka yi juya mulki ba za su shiga zaɓukan da ke tafa ba sai dai tuni 'yan siyasa a ƙasar suka fara mayar da martani musamman kan yadda sojojin ba su gabatar da takamaiman wa'adin da za su yi ba akan mulkin rikon ƙwaryar. kasashen iran da kuma rasha sun tattauna kan hanyoyin bunƙasa nukiliya cikin lumana an yi tattaunawar ce a birnin moscow tsakanin mataimakin shugaban kasar iran kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar da kuma shugaban kamfanin makamashin nukiliya na rasha a yayin taron wanda aka gudanar muhammad islami da alexei likashev sun tattauna batutuwan da suka shafi cin moriyar juna a fagen makamashin nukiliya yayin da yake ishara kan alakar zurfafa dabaru tsakanin tehran da kuma moscow a fannoni daban-daban na kasashen biyu da na duniya islami ya ce haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu a fagen ayyukan nukiliya cikin lumana game da cigaban cibiyoyin samar da makamashin nukiliya ya kamata a faɗaɗa haɗin gwiwa a kansa alexei likashev darakta zinar na rosatom ya kuma yi maraba da zurfafa alakar kasashen biyu musamman a makamashin nukiliya na zaman lafiya to jama'a labaran duniyar kenan Tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na namu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau da yarda allah shirin namu zai mai da hankali ne akan hira da wani fitaccen manomin albasa a najeriya wato alhaji ismaila nuhu wanda jami'i ne ma a kungiyar manoman albasa ta ƙasar najeriya din da fatan za ku kasance tare da mu domin mu ji yadda hirar tamu za ta kasance. to albasa dai ɗaya ce daga cikin muhimman sandarorin abinci da ake nomawa kuma a yi kasuwancinsu a cikin najeriya da masu ƙasashe baki ɗaya na nahiyar afirka wannan sana'a tana cike da ƙalubale bisa la'akari da ita kanta ɗabi'ar albasar saboda kayan ruwa ce da take da buƙatuwa da kulawa ta musamman wannan yana ƙarƙashin ƙalubale da ke gaban manoma. haka nan batun kasuwa da wasu batutuwa masu yawa da suke gaban masu wannan sana'a a najeriya da akwai kungiyar manoman albasa ta ƙasa wacce ake kira association of onion farmers of nigeria ko kuma opman a takaice wannan kungiyar da yi tana da tsarinta na shugabanci da yadda take tafiyar da harkokinta na yau da kullum a ƙasa kamar najeriya a kowace shekara ana noma albasa da ta kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya wannan adadin ya yi ƙasa da wanda ƙasar za ta iya nomawa in a ce manomanta suna samun dukkanin tallafin da suke buƙatuwa da shi daga mahukunta da masu zuba hannun jari a cikin harkar kuma duk da cewa a can yankin agadas na jamhuriyar nijar ana noma albasa mai yawan gaske wacce kuma ita ma take shiga cikin kasuwannin yammacin afirka sai da duk da haka ba a cike gibin da ake bukatuwa da shi ba a wannan kasuwar ta yammacin afirka mai faɗi. domin yankin yammacin afirka ana da bukatuwa da abin da zai kai tan miliyan biyu da rabi a kowace shekara na albasa idan har a ce najeriya ana yin noman albasa daidai da girma da karfin kasar to a kowace shekara kasar za ta iya samun kudaden shiga daga albasa din da suka kai dala amurka miliyan 420 wato kwatankwacin naira biliyan 151 koma fiye da haka kamar yadda babban sakataren kungiyar manoman albasa din na kasar najeriya malam aliyu mai ta samu ya taba shaidawa manema labaru to a yau a cikin wannan shirin namu muna tare da alhaji ismaila ɗannuhu jami'in wannan kungiya ta manoman albasa mai kula da yankin arewa maso yammacin najeriya din mun fara ne da tambayarsa domin ya gabatar mana da kansa domin an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. A'udhu billahi samiul alim min shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ah, to alhamdulillah ah, sunana Ismail wanda aka fi sani da ɗan Nuhu. Ah, mahaifina mutumin jibiya ne duk da yake mu an haife mu a ƙaramar hukumar caranci ne ta jihar katsina kuma a nan muka taso haka ne da sauran ƙannena da yayyuna duka to amma bayan kamar shekara talatin mahaifinmu ya koma asalin gida jibiya so da haka zan iya ce maka ni mutumin jihar katsina ne uwa da uba amma yanayin nema ya sa na yi yawace yawace haka tsakanin lagos abuja yanzu kuma ina zauna a kano a wannan kenan dangane da noman albasa kuma alhamdulillahi yanzu haka ina da gonakin albasa a jihohin katsina da jigawa a jigawa ina da babbar gona albasa a yankin ajiwa da kuma wani dam nan na wajen ari kan hanyar katsina kenan idan ka baro caranci kafin ka shiga katsina akwai wani dam a nan to akwai gonan mu ta albasa mai duk da wa'annan ƙananan gonaki ne to amma in kai la'akari da gonan mu ta jigawa duk za mu iya kiran su ƙanana don a jigawa a garin marma a ƙaramar hukumar guri kenan muna da gona wacce za ta kai eka tamanin na tabbatar da wannan gona ɗin tana daga cikin manyan gonakin da ni nake nomawa fasinal noma wanda yake nawa ne na albasa kenan a gaida na godi to bayan da muka ji wannan gabatarwa daga bakin alhaji ismaila nuhu mun kuma sake buƙatarsa da yi mana bayani akan yadda ƙungiyar su take ga yadda yake cewa to masha Allah dangane da ya kungiyar mu take sai in ce maka wato ita ƙungiyar albasa a Najeriya za mu iya kiranta kala biyu abinda ya sa na ce kala biyu shine akwai ƙungiyar da ake ce ma oro wato ta afirka ce gaba daya akwai kuma opman wacce ita opman ita kuma ta iya kasar nan ce nigeria Onions farmers associations of nigeria uh, ita kuma oro din can da yake faransa ne you know uh, kasashe ne wajen guda takwas a haɗe sai suka haɗu kuma suka, zama ƙungiya ta yadda har ma muna yin tarurruka na afirka ɗin wanda kwanan nan ma muka yi wani a katsina to bari in dawo ita wannan kungiya ta mu ta cikin gida wato opman kenan muna da tsari na shugabanci akwai shugaba na ƙasa baki ɗaya wato shine sarkin albasan sarkin musulmi wanda aka fi sani da alhaji shehu mai dabo akwai sakatarensa alhaji ali isa mai ta samu akwai trejara alhaji murtala sai ni kuma wanda nake kula da northwest in an ce northwest akalla wasu jihohi ne kamar guda bakwai waɗanda suke a nan arewacin najeriya to ina kula da waɗannan <clears throat> sannan muna da tsari na shugabanci tun daga ƙananan hukumomi tun daga ward ward zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa baki ɗaya wanda in yanzu ake buƙatar wannan za ka ga lokaci kaɗan za mu iya sanar da shugabanni abin da ake bukata ta yadda kowane shugaba zai sanar da manoma wannan ne ma ya taimaka mana wajen samun ci gaban kungiyar saboda duk korafi ko yaya korafi yake manomi to zai iso wajen mu sannan mu kuma duk wani ci gaba da ya zo nan da nan zai isa wajen manomi sakamakon me muna da tsari na shugabanci ga shugaba na ƙasa ga na jiha ga na ƙaramar hukuma ga na ward to masu bisa la'akari da karancin lokacin da muke dauke da shi bisa wato ƙaidajin lokacin wannan shirin za mu dasa aya a nan a tattauna da muke da alhaji ismaila nuhu amma a fitowa ta gaba za mu dora daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da farko dai shirin namu zai gabatar muku da Mihirdod Huwaida domin gabatar da waƙar da ta mana. Da fatan masu saurare sun ce tare da mu kuma za su ji shirin. حالا یار جان چرا رنگت خزان است سبز به ناز آید محرم راز آید نخور قصه خدا جان مهربان است سبز به ناز می میآید محرم راز آید میان ما و تو عهد و نشان است سبز به ناز میآید محرم راز میآید سبز به ناز میآید محرم راز میآید محرم راز میآید از دل پر دردم شنو سوز و گداز میآید از دل پر دردم شنو سوز و گداز میآید حالا یار جان خطر دارد جدایی سبز به ناز می آید محرم راز می آید حال بی سمر دارد جدایی سبز به ناز می آید محرم راز می آید سبز به می آید محرم راز می آید محرم راز می آید از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید خداوندا به من زودتر رسانه سبز به ناز میآید محرم راز میآید دلم از دیده پرسه نشانه سبز به ناز میآید محرم راز میآید چو میآید به پیشم عاشقانه سبز به ناز میآید محرم راز میآید بگردم قامت سر به روانش سبز به ناز می آید محرم راز می آید سبز به ناز می آید محرم راز می آید محرم راز می آید از دل بردردم شنو سوز و گداز می آید از دل بردردم شنو سوز و گداز می آید تو اگه gaishe کامیر چون خویده چون da ka tsara mana da samun saurare sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma duk waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng خندش تمام خوشی همه تو رو میبینم از جایی که دنیا رو نمیبینم همیشه پای این رویا شبا تا صبح میشینم عاشقم باش این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کناره تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوشم بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کناره تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم کن سمت این خونه بذار پای حضور تو جهانم گم نشه رویاش همیشه عاشقت هستم فقط تو عاشق من باش عاشق من باش عاشقم باش عاشقم باش Russell. to ina kuma hada wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya